wassalatu wassalamu ala khairi biya illa wa ala alihi wa sahbihi wa yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri mai tarin albarka addu'o'i daga sunnan ma'aiki manzo sallallahu alaihi wasallam inda muke kawo muku addu'o'i daban-daban wa'anda annabi ya faɗa ko ya koya ma wani daga cikin sahabban shi domin amfanin duniya da kuma gobe kiyama yau ma kamar kullum mun yi muku guzarin wasu addu'o'i domin mu ce domin samun wannan alkhairi da ikon Allah na duniya da na lahira a wannan maraɗin mun zo muku da hadisin saidina abdullahi ibn abbas wanda yake cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin dare lokacin da ya kwana wajen gwaggon shi maimuna tana maimuna radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'a wannan hadisi imamul bukhari da imam muslim duka sun raito shi a cikin ingantattun littafan su imamul bukhari ya raito shi a hadisi na 6316 shi kuma imamul bukhari a imamu muslim ya raito shi a hadisi na da 1797 ma'ana wannan hadisi ingantacce ne yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan tashi a cikin dare bayan ya gincira ya koma tashi yake karanta wannan yake cewa Allahumma ij'al li fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min bayna بين يدي نورا nura wa min khalfi nura نفسي fi nafsi nura wa wannan ita ce addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi a cikin dare yake eh, karantawa bayan ya kwanta ya yi sallah ya sake gincirawa dan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya ce qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus aw eh, inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila don haka wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da manzo yake yi idan ya tashi a cikin dare za mu sake karanta wannan addu'a kafin mu ji ma'anar wannan addu'a Allahumma ij'al li fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا هيك تيوا يا الله كسانيا اتشكن زوجي يا الله كسانيا حسكي حسكي بقرم الامر يبني حسكي الله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء الله أكبر wani sinariyo wata hikima da Allah ya buga a cikin wannan aya ta irin yadda hasken Allah yake Allahu akbar don haka haske na Allah a ko'ina yake haske na ilimi haske na rahama haske na zati haske na ɗaukaka haske na girma haske na mulki Allahu akbar hasken Allah saboda shi haske mala'ikun Allah da ya zama suna cikin manya-manyan halittun Allah Allah maɗaukakin sarki sai halicce su da haske ba halicce su da wuta ba da haske Allah halicce su yan aljanna a cikin haske suke duk wani abu na alkhairi haske ne mutum idan ya mutu mutumin kirki alamun rahama shine Allah ya sanya haske a cikin kabarin shi Allahu akbar a haske mala'ika jibril da ya zo manzo sallallahu alaihi cikin haske yake zuwa shadidu da thiyabi fararen shi fari fat don haka shi haske alkhairi ne don haka na annabi ke roƙon yake cewa ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata shi kasance babu duhu babu duhun bata babu duhun zalunci babu duhun jahilci babu duhun kafirci ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura ya Allah harshe na ma shi ma ka sanya haske kada ya zama waton babu haske sai duhu na jahilci ya Allah ka sanya haske duk abin da zan faɗa ya kasance bayyananne ba ɓoye ba ya zama akan gaskiya ya zama akan daidai sannan wa fi sam'i ya Allah ji na ma da zan ji ya Allah ka sa ya haske ne a cikin jina kada in shine mutane ke jiwa ka tsare mu da mugun ji da mugun gani to haske shine a farin gani da farin gani da farin ci ya Allah wa fi basari nura gani na ma ka sanya haske a ciki gani farin gani farin ji farin gani sannan sama na Allah ka sanya haske ƙasa na Allah wa hati ka sanya haske dama na haske hagu na haske gaba gare ni haske Allahu akbar bayana haske a cikin rayuwa ta haske kai ya Allah ka haske ya zama shine mafi girma a cikin rayuwa ta na Allah a sama na haske a ƙasa na haske a dama na haske a hagu na haske a gaba gare ni haske a baya na haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya game addu'a gaba ɗaya ya ce me ya ce ya ubangiji ka girmama da haske gare ni ya zama komi nawa haske ne dan shi ne annabi haske abu fari yana burge shi ciko cikin tuwayen da annabi ya fi so su ne farare ba dan bai sa wata kala ba amma dai kayan da ya fi so shi ne farare haka wajen binne mutum alikafani aka fi son a sa fararen kaya a wajen hajji ihrami aka fi son a sa fararen kaya Allahu akbar don haka sannan ba a son a zauna cikin duhu sai inda mutum bacci zai yi haka wannan addu'a ce ta neman haske wanda in ka samu haske din Allah zai haskaka maka shirya saboda shirya ko da yaushe tana tare da haske bata ita take tare da duhu to wannan addu'a da sayyidina ibn abbas ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantawa lokacin da ibnu abbas ya kwana gidan gwaggon shi ko ya dukkun shi sai da tuna maimuna radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam to sai addu'ar mu ta gaba ita kuma wannan addu'a ta gaba daga sayyidatina Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam ita kan take cewa annabi ya karantar da ita wannan addu'a kaga ko duk abin da annabi ya karantar da matar shi wadda yake so wadda aka tambaya wa kafi so ya ce sai da aisha aka ce cikin maza ce babanta allahu akbar as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anhum ajma'in Allah ƙara masa yadda tana Aisha yadda ke cewa annabi ya karanta ita wannan addu'a wace addu'a ce ga ta jama'a mu kasa kunne mu ji mu saurara mu ji ko za za mu iya har da ce ta Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل kulla qada'in qadaituhu li khaira Allahu akbar wannan ita ce addu'a za mu sake karanta wannan addu'a tana da daɗi tana da ma'ana kan kai kan manzo fa ya karanta da sayyidatina ya koya masa sayyidatina Aisha da shi da kanshi ya koya mata wannan addu'a za mu sake karanta ta Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل minan بك wa ma وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا take cewa ya Allah ina neman ka ina roƙonka daga alkhairi dukkan shi na yanzu yanzu na kusa-kusa da kuma na daga baya majinkircin shi wato a nan duniya da lahira yan ka ce ajil shine yanzu yanzu yan da ainin ina ajil yan ka ce ajil da hamza bayan ina ajil wanda aka jinkirta ya Allah alkhairi dukkan shi sai an ya zo ya raba na yanzu da na daga baya bagaggauci da wanda aka jinkirta Allahu akbar wanda ni sani da wanda ban sani ba Allah dan alheri ba dukan shi kai dan adam ka sani ba to da wanda ni sani da wanda ban sani ba ya Allah ina ka shi sannan ya Allah ina neman ka tsari daga shari dukkan shari shari ba ƙarami ba ne Allah iya san shari kala-kala na duniya ɗin nan da na lahira to ya Allah ina neman ka tsari magaggauci na yanzu nan a duniya ko kuma majinkirci na gobe kiyama ko kuma ma duniya ɗin na yanzu da wanda zai zo daga baya wanda na sani da wanda ban sani ba ya Allah ina ne ina roƙonka duk alkhairin da bawanka annabinka ya roƙe ka duba annabi ne yake ce ma ai sake ki roƙi duk alkhairi da na roƙe Allah annabi yana son sai da tuna Aisha yana son kuma al'ummar shi duk alkhairin da annabinka bawanka shi cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam fa kuma annabinka ya roƙe ka ya Allah ina neman ka roƙon wannan alkhairi sannan ya Allah duk wani sharri wanda bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabinka ya neme ka tsari daga wannan sharri ya Allah ni ma ka tsare ni annabi ko ya san alkhairi ya roƙi alkhairi ba guda ba ya nemi tsari daga sharri ba ɗaya ba to da ka ce haka gaba ɗaya ka haɗa su ta da ka faɗe su da sunan su duka gaba ɗaya ka faɗi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jawami alkalim kalmomi waɗanda 'yan ƙanƙana amma sun tara ma'ana da yawa sannan ya Allah ina roƙonka aljanna da abin da ya kusantar da ita duk abin da zai kusantar da ni da aljanna ya Allah ina neman ka eh, eh, ina roƙonka shi aljanna ɗin da abin da shi ne duk wani aiki wanda ke kai zuwa ga aljanna kamar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cewa haula hanu dandin da sallar da muke yi da azumin da muke yi da zakkar da muke yi da sadakar da muke yi da ziyarar da muke yi da duk wani aiki na alkhairi duka dai neman kusanci ga Allah muke neman shiga aljanna muke sannan ya Allah ina neman ka tsari daga wuta ita karankanta kanta da duk wani abu wanda zai kusantar da mu daga wuta duk wani aikin asha duk wani aiki na haramun zalunci keta hasada kulma ya Allah ka tsare mu daga shi na zance ne ko na aiki ko ita ma aljanna na zance ko na aiki wanda zaka faɗa ga bakinka ko wanda zaka je ka aikata ya Allah ka tsare mu da shi ya Allah ina roƙonka duk wani hukunci da kai a kaina ya kasance alkhairi kamar addu'an mu ta gaba da ta gabata duk wani hukunci don shi Allah shi ke hukunta abin da ya so to ya Allah duk hukuncin da kai ya Allah ya kasance kaddarar da ka kaddaro a kaina ta zama khair ta zama alkhairi don haka wannan addu'at addu'a ce babba musamman rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da matar shi ya ce ki rika yin wannan addu'a fatar Allah ya ba mu ikon har da ce ta Allah karban muna abubuwan da yake a cikin ta Allah ya datar da mu da alkhairin duniya da lahira kafin mu je bari mu ƙara karanta ta domin kiyayewa Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا والسلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. mu da sake dawowa. Jama'a ci gaba da addu'o'inmu daga bakin ma'aiki manzo sallallahu alaihi wasallam. Addu'anmu ta gaba ita ce addu'ar da Saidina Ammar ibn Yasir ya faɗa wadda ya gaya ma mutanen shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a yana karanta wannan addu'ar a tafiya ta ƙarshe idan ya gama tafiya attahiyatu lillah ta sallah yana karantawa ma wannan addu'ar malamai sun ce ba a lokacin tahiya ba kawai <clears throat> a koyaushe saboda abubuwa da bukatu da wannan addu'ar ta tattara don haka a bayan tahiya ne a bayan sallah ne lokacin da ka tashi cikin dare ne lokacin da kake son kai addu'a ne duka wannan addu'a ya kamata ka ta kunshi jerin gwano na addu'o'inka da kake karantawa wannan addu'ar kuma ita ce Allahumma bi ilmikal ghaib وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك رضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة لا فتنة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan ita ce addu'a wanda na ammar ibn yasir ya ruwaito kuma imamun nasa'i a cikin littafin shi sunanin nasa'i a hadisi na 1305 ya kawo wannan addu'a da wannan kuma addu'a ta inganta za mu sake karanta ta kafin mu ji ma'anarta Allahumma bi ilmikal ghaib bi ghaiba wa qudratika alal khalq أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والغنى في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى في الفقر والغنى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك غذاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق, والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الله أكبر وانا الدعاء amma rubni ya sirri ce annabi yana karanta ta a tahiya ta karshe a cikin sallah. Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaib da iliminka na gaibu ya Allah na Allah shi kadai ya san gaibu to kaga wannan sifa ce ta Allah la ya'lamul ghaiba illa Allah don haka kayi tawassuli da sifa Allah ta sanin gaibi wanda shi kadai ya san gaibi wa qudratika al-khalq da ka ya Allah ta iko akan talikai kai ka yi abin da ka so akan talaka ka ba wanda zai ce ma a yaro alimin ya Allah ba wanda zai tambaye ka kai kake da iko ka kashe wanda ka so ka raye wanda ka so ya Allah ka ba wanda ka so arziki ka talautar da wanda ka so wanda ka so ka bashi ilimi wanda baka so baka hana shi ilimi Allah wannan iko ne da ba mai jayayya da kai to ya Allah ina fadanci da wannan sifofin naka ahayini ya Allah ka raya ni ma alintar hayata kawai matuƙar kasan rayuwa ita ce alkhairi gare ni matuƙar ita ta fi zama alkhairi gare ni sannan wata wafani idza wafa wafata khairani ka karbi rayuwata in dai har mutuwa ita ce tafi zama alkhairi gare ni dan shi ne annabi sallallahu alaihi ke cewa kada mutum ya roƙi cewa Allah shi karbi rayuwar shi amma in ma bala'i yawa mutum yawa ya shiga wani halin ka kai annabi ya ce to ya ce ya Allah Allahumma ahini idza alimta hayatu khayran li wa tawaffani idza alimta alwafata khayran li in dai har mutum zai roƙo ya roƙi mutuwa to kada ce ya Allah ka karɓi rayuwata idan mutum ya shiga wani hatsari ko wata musiba ko wani talauci ko gashin ko wani bala'i an ce ya Allah ka karɓi rayuwata wal iyaz billahi kila ma a samu mutum ya kashe kanshi wanda wannan haramun ne zunubi ne mai babba to don haka ya Allah ka rayar da ni matukar kasan rayuwa ita ce ta zama alkhairi gare ni ina tafi zama alkhairi ya zama mutum ya kama aikin kwarai ya zama duk mutum ya ya gari sallah ce aiki ne na ibada ya zama dukan kai kan rayuwar ziyadatan fil khairi ce ziyada ne na alkhairi in kuma mutuwar tafi zama alkhairi dan akwai lokacin da mutuwa tafi zama alkhairi to ya Allah ka karbi ta sannan ya Allah Allahumma wa as'aluka khashiyatak ina neman ina roƙonka ka bani tsoronka fil ghaibi wa shahada wurin da ba wanda ke gani na da wurin da ake gani na mutane wani lokaci idan mutum ba mai ganin shi ina ganin ba wanda ke ganin shi sai ya aikata masha'a yayin da ya san Allah yana ganin shi amma idan mutane suna kallon shi za ka ga aiki na alkhairi wanda aiki na banna ya guje shi to ya Allah da bayyane na da inda ba mai gani na sai ka ya Allah ya Allah ina neman ina roƙonka ya Allah ina ne roƙonka tsoronka tsoronka ya sa ya hana ni aikata abin kishiya wannan muna buƙatar wannan karɓa sannan wa as'aluka kalimatul haqqi fi rida wal qadar ya Allah ina roƙonka ka datar da ni da faɗar gaskiya a lokacin da nake cikin yadda da lokacin da na fushi don da yawa dan adam wani lokaci in yana fushi maganganun da za su fito a cikin bakin shi ba maganganu ne wanda ya kamata a ji ba ba maganganu ne na kwarai ba to ya Allah ina roƙon kai kasance duk lokacin da nake cikin fushi da lokacin da nake cikin yadda ina cikin nishadi ya Allah duk maganar da nake ciki duk halin da nake ciki ya Allah ka bani ka azzanta ni da faɗin gaskiya sannan wa as'al al ya Allah ina neman ka yin daidai yin sese sese daidai wa daida filgina wal faqar wal faqari lokacin da cikin talauci da lokacin da nake cikin wadata ba a son mutum ya samu wata zare inna mubajjiri na kanu ikhwani shi'atai wa qasad fi mashiyati don haka ba a son mutum ya zama yana da almubazzarinci ilmin mubazzirin almubazzirai masu almubazzarinci sun kasance yan shedan don haka ya Allah lokacin da nake a talauci da lokacin da nake cikin wadata ya Allah ka azurta ni ya zama ina yin sisi biyu ina yin daidai wa daida bana bani wato almubazzarinci sannan wa as'aluka ni'iman la yanfat ya Allah ina roƙonka ni'ima wadda ba ta karewa ni'ima wadda ba ta karewa ita ce ni'ima gobe kiyama saboda Allah ya ce ma inda kun yanfat duk abin da yake duniya zai kare wannan ni'ima ce ta gobe kiyama Allah ka bamu ni'ima wadda in mutum shiga aljanna babu talauci har abada ba a shiga aljanna sannan ya Allah ina neman ka watan sanyin idanun farin ciki wanda bai tsinkewa farin ciki wanda bai tsinkewa ne bai ke cewa farin ciki an sanya sallah ta zama ita ce farin ciki na don haka idan mutum ya samu farin ciki wanda bai tsinkewa kamar da muka ambata a baya cewa mutum ya shiga yana cikin ni'ima yana cikin arziki ya talauci ya same shi wannan ba daɗi to ya Allah ina neman ka tsari daga wannan sannan ya Allah ina neman ina roƙonka yardarka bayan hukunci na kai wata musiba da ta sauka gare ka wani bala'i ya Allah ka bani ikon in yadda da wannan kada in fandare maka ce la haula la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah na yadda da hukuncinka wannan shi ake ce ana son mutum idan musiba ta sauka gare shi ya yadda da hukuncin da Allah ya doka doka Allah ya yi wata hasara ta same shi doka Allah ya yi sannan Allah ina ne ina roƙonka bardal aishi daɗin rayuwa ba adal mauti bayan mutum ya mutu tun daga rayuwar barzar cikin kabari har ta ta alƙiyama da Allah ta sani in mutu ta zama sauƙi gare ni ta zama rayuwa ce zan yi mai daɗi sannan Allah ina roƙonka ka bani arziki da jin daɗin ganinka kallon ka mai girma ya Allah wujuhun yawma maizin nazira ila rabbiha nazira saboda kallon ubangiji bayan Allah saka ubangiji ba karamar ni'ima ba ce don ba kowa za a zarta da wannan ba sannan ya Allah ina roƙonka ya zama ina da shauƙi ina da so na haɗuwa da kai mun ahabba Allah liqa'a ahabba Allah liqa'a duk wanda ke son haɗuwa da Allah shi ma Allah yana son haɗuwa da shi wanda bai son haɗuwa da Allah shi ma Allah bai son haɗuwa da shi ya Allah fi ghairi darra ba tare da cuta ba mudira da ke cutar da ni wala fitinatin mudilla ko kuma fitina wadda za ta batar da ni in je lahira ya Allah ya kasance lokacin da zan je lahira ya yarda ce nake cikin ta ya Allah ka kawata ni da kawar imani kai min ado da ado na imani ba ado na jahilci ba ba ado na bata ba ya Allah ka kawata da shi imani a ne sannan ya Allah ka sanya mu shiryayyu masu shiryarwa wani addu'a ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin bayan ya gama a tafiya fatar Allah ba ikon kiyayewa wannan abubuwan da annabi ya roƙa Allah ya ba mu su Allah ya datar da mu da su waɗanda ya nemi tsari ya Allah ka tsari mu da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik